shigowa zauren VOA. A cikin 'yan kwanakin nan muna yawun da na ƙasar Kamaru, inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan ya gayyato matasa da manyan 'yan siyasa domin yin muƙabala kan irin siyasar da ke gudana a ƙasar Kamaru. Duk da cewa mulkin dimokuraɗiyya ake yi a Kamarun, a ƙarƙashin ɗaya cikin shugabannin da suka fi daɗewa a kan mulki a nahiyar Afirka baki ɗaya. wato shugaban ƙasa Paul Biya. Bari miƙa ku ga Muhammad Bashir Ladan don ci gaba da shirin. to mun musu ai mun ga cewa akwai dai mutane kamar su kabral eh, libi da yau suka zama ga nan yan majalisa ne suna nan da makamantansu a cikin jam'iyyarsa musamman akwai dai an samu mutum biyu ne ko uku a cikin jam'iyyar eh, shugaban kasa ma akwai dai matasa da aka same su a matsayin yan majalisa to haka zalika kai misalin kamar secretary general to ai shi mataimakin secretary general a fadin shugaban kasa mutum ne matashi ne kamar mu haka da shi ma gashi dai irin nasu kokari da yake to wa'annan misalan ba su wadatar ba ne Cabral libi dan siyasa ne kun ba jam'iyyar fulbiya ta bashi wannan mukami ba in ka duba akasarin mutane wayanda nake magana matasan nan da nake maganan su ga sunan birjik a kowane jam'iyya suna nan amma ba su da abin yi ba su da mukamai mukami na siyasa wanda samari ya samu ya shiga da ƙarfinsa ne ba taimaka masa shugaba Paul Biya ya yi ba ba taimaka masa yi ba saboda haka ba demokradiyyar kamaru ne ya bar sama shiga kai in kai la'akari ma inda dai aka bi demokradiyya irin ta kamaru ne samari ba za su samu wajen mulki ba ko a kamaru dai eh, malam shehu gashi muna da yawan jam'iyyu wannan alamun demokradiyya ce gashi muna da yawa yawan kafafen yada labaru abin da ya shafi rediyo gidajen talabijin da shauransu har ma na yanar gizo-gizo gashi muna da bambancin an yadda da kowa bambancin al'ada da shauransu duk nan dai ina tsaman da alamu ne na demokaradiyya to in dai wannan bai isa ba malam shehu me kuke so kuma a yi domin a tabbatar da cewa demokaradiyya lallai kuwa ta kafu a kasar kamaru malam bashila dan ala kulli halin ni abin da nake so ka gane a fahimta ta menene demokradiya shine ana yin abu don al'umma don ci gaban al'umma kafafen yada labaran da ake magana a kai nawa aka rufe don sun soki gwamnati gidajen rediyo nawa aka rufe don sun soki gwamnati to abin da nake so ka gane shine shi demokradiyya ana yin sa ne don mutane yanzu wajen samun aiki ya ake yi a samu aiki a ƙasar kamaru akwai wasu ma'aikatu ne na ƙasar kamaru amma ba a san ma ya yanzu kamar sdp wannan hukumar man fetur na ƙasar kamaru yanzu a matsayinka na ɗan jarida wani mataki ake bi a samu aiki a wannan hukuma. yanzu kamar shi kamar aikin ɗan sanda misali aikin soja aikin gendarme a ƙasar kamaru kai ma kana jin raɗe raɗin irin badakalan da ake samu wajen neman aiki da samun ayyuka irin wannan ma'aikatu ya zama wasu har suke in za a samu aiki a wannan ma'aikatu maƙudan kuɗi ake kashe wajen miliyoyi don ka samu aiki kai ne wajen makaranta ba sauki ka kashe kuɗi kuma ka zo wajen neman aiki ka kashe kuɗi kai kana ga ya za a yi ba za a samu cin hanci da rashawa ba ai wannan cikas ɗin da aka samu kasancewan cin hanci da rashawa shi ya kawo mana babban cikas a demokradiyya a ƙasar kamaru cin hanci da rashawa da wannan gwamnatoncin kamar ma raya shi suke yi ana so dole kowace ma'aikata ka je in dai kana so a biya ma bukata in kana so ka yi aiki sai ka bada na goro alhali ga ka kai ka cancanta amma ba za a saka ba sha sa wane ko dan wane ko jikan wane to ni a nawa ganin wannan babban abin da ya kawo mana cikas da rashin ci gaba shine cin hanci da rashawa a sanin ka ne an kafa wata hukuma kana ganin da 'yan sanda suke ciniki akan titi ana ba su ban katse ka ba dai malam baban gaba ka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya dole kenan za a duba cewa kuma yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya da kuke gani kaman babu ci gaba a gaskiya a ce wai akwai namu yan siyasa a ciki eh to za a iya ce eh amma ni zan ce maka o'o oh, o'o oh, oh, don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gani na a cikin matashi a birnin Duwala matasa a cikin birnin Duwala ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a ah, siyasance za iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayi na kaga eh, gwamnatin din wato ma duwala suna takura mini wata sa'in har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara talatin kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a kasashen mu na afirka amma gaskiya an ka duba yau shekara talatin din wato demokradiyya a mu kasan ta kamerun an ci gaba ne ko an koma baya yadda na gaya maka dan eh, uwana mun koma baya mun koma baya don me sa mun koma baya mun akwai 'yan siyasa da suke na kulle mun koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fita kasan kamerun su tafi kanada su tafi etazuni su tafi russia su tafi faransa su tafi spain su tafi duk waɗansu kasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayinsu ba hadde wato in suka ba da ra'ayin ba zo a ci masu mutunci ba ko kuma ba a taba su ba a ce masu ma za a yi masu wato mm, fashi ko kuma za a masu kamu. To Malam Shehu wato kana nufin duk abin da ya yi kama da cin hanci da rashawa da shauransu wannan duk zuwan demokradiyya ne ya kawo wannan? Alhaji Bashir ka san shi zuwan demokradiyya ƙasashe wanda suka tsara ma demokradiyya asalin ita kanta demokradiyya akwai tsare-tsaren da baya tafiya da ra'ayin ɗan adam da yanda ma ɗan adam yake gunar da rayuwar shi misali a nan kasan afirka kowace ƙasa akwai yanayinta akwai irin tsarinta ba za ka zo ka ce ma duk ƙasashen duniya za a yi demokradiyya don akwai wasu abubuwan da mu baya kama da al'adunmu da addininmu da ra'ayinmu a matsayinsa na demokradiyya zuwan demokradiyya shi ya assasa cin hanci da rashawa wannan cin hashin da rasuwan da ya assasa shi a tsakanin mu shi ya zama har shugabannin mu ba su a cutar mu to me zai nuna ma haka shine shugaba za ku zo ku zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa ko ku a matsayin ɗan ƙaramar hukuma amma ba zai waiwaye ku ba shi lokacin zaɓe lokacin kasuwar bukata zai zo shi sai muku bireji da sardin ko sabulu da omo ɗan atamfa haka na ɗauki hotonsa a manna a kai ya zo mai jaka goma mai jaka biyar haka zai raba wa al'umma in kuka saka shekara kuma an sake sakaci an sake zaben shi in ya tafi bai zai sake dawa ba shi kimanin shekara bakwai to menene amfanin wannan demokradiyya kuma talaka bai san nawa aka samu ba nawa aka kashe ba wannan yanzu da za ka samu wani talaka unguwanku ka tambaye shi sunan dan majalisan unguwanku ba zai iya baka sunan shi ba to me amfani wannan demokradiyya ni a gani na ba abin da demokradiyya nan ya kawo mana to washe kuma talaji Muhammadu Jafaru me kaga ya kamata a yi a kasar Kamaru domin a tabbaka tsari na demokradiyya irin ta gaskiya wacce kowa zai iya cin moriyarta kowa zai ribantu da ita musamman shugabannin da kuma wato mazauna ƙasan gabaki ɗaya. Babban shawara na da zan iya bayarwa dangane da batun tsari na demokradiyya magana ɗaya kawai ni nake ƙoƙari in yi da kuma shawarar da zan bayar. Duk abin da za a yi shugabanninmu su riƙe gaskiya da adalci da kuma tallafi da taimakawa. Idan nake bi ma'ana adalci shine muso, namu wanda ba namu ma mu so shi wannan shine adalci ba za a taɓa kafa dimokuraɗiyya a cikin hasada a cikin talauci a cikin yaudara ba za a kafa dimokuraɗiyya da wannan ba yau idan ka duba ƙasashen turawa da me suka ci gaba sun sa gaskiya a ayyuka da suke yi sun tallafa ma waɗanda ba su da ƙarfi tallafawa nan kuma ba wai kuɗi ake nufi kawai a cire a bayar ba a'a za ka gani akwai kamfanunnuka da ake kerawa daban-daban daban-daban wanda zai ɗauki mutane dubu hudu dubu uku dubu biyu makamancinsu kaga in aka fara tallafawa aka gusar da yunwa aka buɗe masana'antu wayanda ma ba su je boko ba suna da hanyoyin da za su shiga su rufa ma kansu asiri daga wannan lokacin fa za fara maganar demokradiyya wannan shine da wa'annan bayanai na alhaji muhammadu jafaru za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora. A madadin Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.